وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكسة دواء وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نن ريجي زاكي وأن يمتشينا لارباه yau 23 ga watan zulqa'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu tayyib min alkalimin tayyib wallafar mashhurin malamin nan الإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا شين درس منا ستن دي دي أتشكي وانا للتافي ومنا كان فائدة ستن دبير فائدة ستن دبير a cikin fawa'id wato fa'idodi na zikiri wato ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ibn al-qayyim alaihi rahmatullahi yayi ma wannan littafi shimfida da ambatan su yace al-khamisatu wa sittun anna adh-dhikra saddun bayna al abd wa bayna jahannam fa idha kanat lahu ila فإذا كانت min إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال كان الذكر سدا في تلك الطريق فإذا كان ذاكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه وإلا فبحسبه ibn al-qayyim yake cewa zikiri wato ambatan Allah subhanahu wata'ala wata toshiya ce wato abu ne mai toshewa tsakanin bawa da tsakanin jahannama wato yana kange katange tsakanin bawa da shiga wutar jahannama fa idza kanat lahu ila jahannama tariqun min amalin min al-a'mal idan ya kasance bawa yana da wata hanya daga cikin wato ta wani aiki daga cikin ayyukansa wanda zai kai shi jahannama kana zikiru saddan fi tilka tariq to sai ambatan Allah da yake yi sai ya toshe wannan hanyar fa idza kana zakiran da'iman kamilan kana saddan muhkaman idan ya kasance mai ambatan Allah ne ko da yaushe kuma ambatan Allah cikakke to wannan kariyar ko wannan toshiyar zata zama mai karfin gaske ingantacciya la manfaza fihi babu wata kafa da za a iya wucewa wa illa idan ya kasance zikirin nashi ba cikakke ba fa bi hasabihi to gwargwadon dai yadda zikirin nashi yake abinda yake cewa shine ambatan Allah yakan iya zama wani abu da zai kare wa mutum wato zai tsare mutum daga shiga wuta idan ya kasance akwai wata wani aiki da mutum yake yi ko ya taɓa yi wanda wannan aikin zai zama masa wata hanya da za ta kai shi wuta to aikin a ranar gobe kiyama zama hanya ce daga cikin hanyoyin da za su kai shi jahannama to in ya zan mai ambatan Allah ne to ambatan Allah din nan zai zama kamar wata katanga ko wata kariya da za ta hana a wuce da shi zuwa jahannama wato zai za a sai samu wata kariya da za ta rufe wannan kofar da za ta kai shi jahannama a yace idan ya kasance zikirin nasa cikakken zikiri ne wato yana yin zikiri yadda ya kamata da ka'idojinsa da ladubban zikiri yana kiyaye yadda ya kamata ya zikirin to sai wannan zikiri ya zama wato katanga da za ta toshe masa wannan hanyar da za ta kai shi wuta katanga ce ingantacciya ƙarƙarfa wacce babu wata kafa da za a iya wucewa da shi ta nan amma in ya kasance zikirin nashi ba ya ingantacce ba ne to ka katanga ma za su zama ingantacciya ba in ya zama zikirin nashi ba ya da kyau sosai ita ma katanga za su zama ba ta da kyau gwargwadon yadda dai zikirin yake gwargwadon yadda katangar da za su kasance a yadda ibn qayyim ke faɗa to shi ne sai ya kawo wani eh, hikaya da abdulaziz ibn abin rawat yake fada abdulaziz ibn abi rawat al-makki al-azdi al-makki ɗaya daga cikin ah, ah, malamai na magabata ya rasu shekarar hijira 159 ah, yana daga cikin masu yawan ibada a lokacinsa yana cikin mutane waɗanda ake sifanta su da yawan ibada su ne mai yawan ibada da yawan na filfili da ambatan Allah da zikiri da sauransu shi ne wanda aka ce ya shekara wata wajen talatin bai daga kansa sama ba kuma ya rasa idansa shekara ashirin iyalen sama ba sani ba shekara ashirin ayyansa da iyalansa ba su sani ba abdulaziz ibn abi rawat ɗan daga cikin waɗanda suka rawaito hadisi sai dai ba yawa akwai ɗansa abdulmajid ibn abdulaziz ibn abi rawat ya fi shi yawan ruwaya akwai sanda ya taba karbar kudi rance daga wani abokinsa amininsa a tajiri ya karbi kudi dirhami dubu biyar bayan aminin nasa ya tafi gida sai ya dawo masa da daddare yake cewa ba mu sani ba kada ta Allah ta kasance me zai faru gare ni ko gare ka ina ga kawai na yafi na in wani abu ya faru na yafi maka kudin nan sai ce a'a ina son ka bar wannan kudin ko da wani abu zai faru a cikin kudin wannan sai zama mun kafara wato ko da a ce tunda za ba da shi ana juya masa ko da a ce wani abu zai faru na na asara a ciki sai zama mun kafara ce amma yanzu in ka yafe mun shikenan wannan kafara ba zan same ta ba ya ce to aini abinda nake gudu ni yanzu kaga na san yadda muke da kai amma ‘ya'yana ba lalle na ci maka wannan alherin ba bayana ya ce ba komai suka ragu lokacin da aka yi bai zagayo ba lokacin biyan kudin sai rasu sai ‘ya'yansa suka zo shi ‘ya'yan attajirin suka samu shi abin nan abdulaziz bin abi rawat cewa ka biya mu kuɗin da babanmu yake binka yace to ai lokacin da muka yi zan biya ai bai zo ba sai ku bari sai ya zo tukunna suka ce to lokaci ya yi suka zo suka ce to mun zo mu karɓi mu ya ce to ku yi min haƙuri ban samu ba amma in na samu zan ba ku ku dawo lokaci kaza suka kuma dawowa ya ce bai samu ba suka ce to kai ga ka da alamar tsoron Allah amma kuma kana cin kuɗin mutane eh, ya ce ku yi haƙuri zan ba ku in kuka sake dawowa insha Allah zan ba ku to ne ya je daidai makam ibrahim yana ta addu'a yana can sai ga wani bawansa da ya taba gudan musa da kudi dirhami dubu goma sai ga tsoron Allah ya ciyo shi ya tuko shi sai ga shi ya dawo yana tsaga kai ya gan shi ya ce ai ni ne na dawo kudinka da ka da na taba gudu da su dirhami dubu goma da suna na dawo ya ce to na gode Allah ya kirawo ɗansa abdulmajid ya ce aje a kai wa yaran nan kudansu dirhami ga dirhami dubu goma aje a kai musu aka je a kai musu suka ce to ai mu dirhami dubu biyar ne ya ce e dirhami dubu biyar bashin ku ne na biya dirhami dubu biyar kuma wannan kyautatawa ce saboda abin da ke tsakaninmu da mahaifinku to shine sai bawon shi yake cewa to sauran kuɗin mutum da ya je ya yi kasuwanci da kuɗin har ma sun taru ya ci riba a kan wannan kuɗi da yawa ya ce to sauran kuɗaɗen fa sai ce ka je ka riƙe na 'yan takana ban maka kuɗi ah, sai dai yana da yana da irja yana da bid'a ta irja'i wanda suke cewa al'imanu kawulun amma ba amal ba kawulun bila amal a ah, irja'ul fuqaha ba daidai ke da irja'ul abin nan gairul ba su suna cewa aiki baya shiga cikin musamman iman amma kuma za ka gansu suna ibada har ma a wuce batun farilla har a shiga naka tuni kaga da suka ce ayyuka ba sa cikin imani ba wai ya hana su kuma su rika aikin kwarai din bane har ma sun kai matuƙa wajen bautar Allah kama dai wannan abin da ya ƙudurce a zamanin sa malaman sunna suna kiran shi bid'a sai sa lokacin da ya rasu aka zo a masa sallah sai a gano sufiyanu tauri ya taho sai ake cewa a sufiyan a sufiyan ana ta murna ya zo ya zo ya keta sahu ya keta sahu ya je har inda gawa take sai ya fita ya tafi sun ka ce a to ya haka mun ga ka zo ya ce eh zan yi wa wanda bai kai shi ma daraja sallah ba to amma dan mutum mutane su fahimci yana da bid'a shi yasa ba zan masa talla ba eh, ya mutum ai wai da a fahimci dai yana da bid'a yace zan iya ma wanda bai kai shi daraja da ibada talla ba to amma saboda mutane su fahimci yana da bid'a eh. bid'atul irja' cewa al'imani ayyukanmu da kwarai ba sa shiga cikin ma'anar imani cewa imani kawai gaskatawa ne kudurcewa ne da zuciya da gaskatawa abinan furta ne da baki da gaskata da zuciya amma ayyukan da muke yi ba sa shiga cikin cikin lissafin imani a ahalin sunna suna ce al'imanu kawulun wa atikadun wa amal atikadun biljanan wa kawulun billisani wa amalin bilarkan to su murjiya suna cire amal ba sa sa cikin musamman iman Eh, to amma su kansu hawa hawa ne akwai wadda bid'a ta yi tsanani akwai kuma da nasun bai tsanani ba kamar shi irin wannan to amma dai su a wancan lokacin suna tsananta duk wani harkar bid'a ba ta ba ta wata fuska don za ta iya burin kasa ta zo ta zama wani abu da ku shi yasa suke Abdulaziz ibn Abi Rawad yake cewa kana rajulun bil badiya shi wani mutum a kauye ta kaza masjidan yana da masallacin sa da yake sallah فجعل في قبلتي سبعة أحجار سيأجي وسودها قدابك القبلة وكان إذا قضى صلاته قال إذن يقام صلى سيد بدوات سيد يا أحجار يا قدوات أشهدكم أن لا إله إلا الله إنا كفاك شيدا شيوانا يدباب أبو بوتانك السياسي الله وزم شيدا وكان إذا قضى صلاته قال يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله قال فمرض الرجل سيمتم أن يفن تارش اللافية fa'urija bi ruhihi sai aka tafi da ruhinsa wato kamar cikin bacci haka sai ya gani fara'aitu fi manami annahu umira bi ilan nar yake cewa sai ya mafarki yana rashin lafiya din sai ya mafarki sai ya ga gashi nan ya mutu kuma an ce da a kai shi wuta qala fara'aytu hajaran min tilka al yace sai daga dutse daya daga cikin waɗannan duwatsu a'rifuhu wanda na san shi cikin duwatsun da nake cewa su zan shaida ta qad azuma ya zama qatu fasadda anni baban min abwab jahannam sai toshe wata kofar da za a shigar da ni jahannama sai ya zo toshe kofar kala sun ma'umira bi ilal babil akar sai ce sai aka ce to a bisa ni ta ɗaya tun da nan an toshe aya ko wata فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم sai kuma na ga wani dutse cikin duwatsun nan guda bakwai shi ma ya zama ƙato ya zama babba fasadda anni baba min abuwa jahannam shi ma sai toshe wannan kofar hatta saddat anni baqiyatul ahjari abuwa jahannam dama jahannam an ce laha sab'atu abwab kofinta bakwai ce duk kofar da aka ce a je a shiga sai gardoyi daga cikin duwatsun nan ya girma ya girma ya toshe kofar saboda haka wannan ya zama masa wato abin nan kamar kariya ba a shigar da shi ba a cikin mafarkin abin da ya gani kenan shi ne farka wannan mafarki ne ba ba ba ba ba nassi ba ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama rai mafarki kun san yana daga cikin mubashirat juz'un ne min sittatin juz'un ne min min min sittatin wa arba'ina juz'an min an annabci ya kare daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam babu sauran annabci eh, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baqiya min an-nubuwati shay'un illa al-mubashirat shi babu wani abin da ya saura na annabci wanda za a baku zai wahayi zai sauka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi zai na sauka yana ba wa mutane labarin abin da ake ciki abin da zai kasance nan gaba da abin da zai faru ga mutum a lokacin alkur'ani na sauka yana faɗawa sahabbai to bayan annabi sallallahu alaihi babu wani annabi da za a rika yi wahayi ana gaya masa abubuwan da za su wakana nan gaba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illal mubashirat sai dai abubuwa masu masu masu albishir sahabbai suka ce menene almubashirat din menene abubuwa masu albishir sai ya ce ar-ru'ya salihah wata ruwayar ar-ru'ya sadiqa mafarki mai kyau ko mafarki na kwarai mafarki na kwarai annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza iqtaraba az-zaman lam takad ru'ya al-mu'min takdhib fa asdaquhum hadithan asdaquhum asdaquhum ru'ya asdaquhum hadithan nabi ce idan zamani ya matso wato alkiyama ta matso zai zama wato mafarkin mumini da wuya ya zama ba gaskiya ba annabi ya ce asdaquhum uh, ru'ya asdaquhum hadithan wanda suka fi gaskiyar mafarki su ne wanda suka fi gaskiyar magana wato mutanen da suka fi mutumin da ya fi zama mai gaskiya mutumin kirki salihi to mafarkinsa zai fi zama gaskiya gwargwadon yadda ya fi kusanci ga Allah da tsoron Allah da nagarta kanansa da Allah gwargwadon yadda mafarkinsa zai zama gaskiya to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-ru'ya thalatha mafarki iri uku ne ce ar-ru'ya al-hasana bushra min Allah mafarki mai kyau da mutum zai yi wanda zai zama masa kamar albishir ne daga Allah ya nuna masa wani abu mai kyau mai daɗi da zai ba shi sha'awa to albishir ne Allah yake masa sannan cewa ru'ya mimma yuhaddithu bihi an nafsihi da abinda mutum yake gaya wa kansa wato yake saƙawa a ransa ya yi bacci kuma sai ya ga abin to wannan eh, hadithun nas ne wannan shi bai da wani wani fassara ma mutum ne abu yana cikin yana a rai yana yawan mu'amala da shi ko a ya sako shi a gaba yana damunsa ko yana shauƙinsa ko yana sha'awarsa to ba maki ya yi mafarki ya ganshi da in abinci ne ganshi yana ci tun da ya kwanta yana jin yunwa sai mafarki na cin abinci kaga abin da yake cikin ransa ne kawai ya gani so ba wata fassara kai tashi ya ce a fassara mu mafarki na yanzu na ganna ina cin abinci eh ko ko ko aure yake ne sai ya ganshi gashi an tar za daura masa auren eh to shi ma wannan kai zo na cewa kai wannan abin da yake cikin ransa ne kullun shi yake shine yanzu ya tashi ya gani a cikin abin nan dinsa a mafarkinsa wannan ba shi da fassara ba shi da fassara sai kuma warru'ya min ash-shaytan tahzinun wa ru'ya tahzinun min ash sai mafarkin da shaytan ne zai zo ya nuna mutum wani abu dan ya sa masa damuwa a cikin ransa dan ya sa masa damuwa a cikin ransa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'a ahadukum ma yakrah falyasta'iz billah wal yaqum wal yusalli wa la yuhaddithu bihi ahada in dayan ku yaga abinda baya so a cikin mafarki to ya tashi ya abin da ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan abu da ya gani kuma ya tashi ya sallah raka biyu kada ya kuma ya gaya wa kowa cewa ya ga abu kaza ya ga abu kaza wannan daga shaidan ne saboda ka duk sanin ra zai mafarki wanda zai faranta masa rai ya ga abin da yake so wato na bishara to wannan shine daga Allah shi yasa ya zo a cikin hadisin حديث أبو سيد الخدري رضي الله تعالى وأن حديث أكرت حديث حديث أبو هريرة شكل مسلم الإمام أحمد أكو حديث أبو سيد الخدري لا شكل سيد البخاري وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فهي فإنما هي من الله فليحمد الله عليها فليحمد الله عليها إذا أنت ينكو يا مفركي يقى wani abin da yake so wato wani abin kauna to wani daga Allah ne in ya tashi sai ya gode wa Allah a kanta sai wa Allah subhanahu wata'ala godiya a kanta ce to idan kuma ya ga abin da yake ki idan ya ga abin da yake ki wa idza ra'a mimma yakrahu falyasta fa inna ma hiya min ash-shaytan falyasta'iz billah min sharriha falyaqum wa yusalli idan kuma ya ga abin da yake ki to daga shaidan ne saura kai tashi ya nemi tsarin Allah ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan mafarki kuma ya tashi ya sallah wannan daga cikin irin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar na hukunce hukunce da ladubba da mutum zai yayin da ya mafarki wanda zamu zo babin wannan insha Allah a cikin littafin saboda dukkan wani abin da zai zama kamar irin wannan shi mafarkin wannan bawan Allah din wani abu ne da zai masa daɗi wani abu ne da zai so shi a ce ya yi mafarki ya ga ga wani abu na halaka ga dangana amma Allah ya kubutar da shi wani abu ne da zai faranta masa rai to wani yana da cikin mubashirat shi ya sa malamai sukan kawo su ba wai don a yi hujja da su ba amma zai za su faranta mutum rai musamman mutum ya rasu ko ma bai rasu ba a yi ta masa mafarkin alkhairi to in yayi yawa wannan yayi wannan yayi wannan yayi to alama ce ta cewa mafarkin abinda aka gani din gaskiya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai yayin da suka rika mafarkin sun ga lailatul qadri a cikin goman karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ce ara inna ru'yakum tawata'at فالتمسوها وتواترت أو تروى تواترت فالتمسوها في العشر الأواخر أو تروى في السبع الأواخر annabi yake cewa na ga mafarkin ku duk sun haɗu wannan yayi wannan yayi wannan yayi to ku nemi al-lailatul qadri a cikin goman karshe din kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai hujja da tawaturin mafarkin su to wannan yayi wannan yayi wannan yayi to alama da take dun cewa akwai wato yana daga cikin al-mubashirat din yana da cikin ar-ru'ya sadiqa ar-ru'ya as-salihah ar-ru'ya al-hasana duk wannan sifofi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta irin wannan mafarkin ya sifanta shi da ar-ru'ya salihah ko as ko alhassana ko bushra duk ya ya sifanta shi da wannan sauraka alama ce da take nuna cewa wannan wannan abu gaskiya ne zahabi a cikin sayar alamin nubala a tarjamar imam ahmad ibn hanbal bayan ya zo karshe ya ka kawo wasu mafarke-mafarke da aka yi ta yi da shi masu kyau masu kyau da ya zo ƙarshen tarjama sai yake cewa ibn al-jauzi a cikin littafin sa manaqib al-imam ahmad ibn hanbal ce ya kawo mafarke mafarke tsayawa da aka yi na imam ahmad na irin yadda aka yi ta ganin sa cikin wani yanayi mai kyau mai ban sha'awa bayan mutuwarsa ya ce ibn al-banna ya rubuta ma juz'i da ya tattara irin waɗannan rabarurrukan a kai sai yake cewa walaita abu abdullah مما يحتاج تحتاج يحتاج إثبات ولايته إلى هذه المنامات يتي أما إمام أحمد tabbatar da walittakasa cewa shi waliyin Allah ne baya ma bukatar wannan mafarken-mafarken sai yake cewa walakin na habushira walakin na ce dai wani albishir ne ya ce wa dundun min jundillahi yusarru biha tusarru yusarru sai yana cikin sojoji daga cikin sojojin Allah da zai faranta wa mu'mini rai sauraka koda ba a dogara da ita ba to amma dai zai faranta wa mutum rai yana daga cikin almubashira to shi yasa zaga malamai suna kawo cewa an yi mafarki an ga kaza an yi mafarki an ga kaza ah, za mu ga kutubu sunna littafan da aka rubuta na sunna irin sayil bukhari da sunan sun ba wa babin mafarki a tabir sun ba shi muhimmanci imam bukhari littafi ya ware masa sukutum a cikin sayil sunan shi kitabu tabir wanda ya kawo wajen babi 48 hadisi wajen 99 a cikin abin nan banda asar na sahabbai wanda ya kawo bagana akan mafarki hadisai daban-daban yayi babubuka daban-daban wanda insha Allah idan muka zo wannan guri zamu mu faɗi wasu abu daga ciki wannan shine dalilin da ya sa ibn qayyim a irin haka za ka suna kawo suna kawo mutum mafarki don tana iya shiga karkashin almubashirat da ake faɗa a wannan asar da ya kawo na abdulaziz ibn abi rawat ibn abi duniya shi ya kawo shi a cikin littafin sa almanamat yana littafi sunan shi almanamat yana an buga shi almanamat to a cikin almanamat ya kawo wannan abin nan din da nan bai jingina shi zuwa ga ibn ah, bai jingina shi zuwa ga ibn abi dunya ba amma cike ya dauko shi yana cikin littafin at-targhib wa at-tarhib na abul qasim at-tamimi shi ma ya ruwaito ah, wannan ruwaya sannan mala yace as-sadisatu was-sittun fa'ila ta 66 أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب أتشكين بياني لأن أذنك إذا اقترب الزمان إذا اقترب الزمان إذا اقترب الزمان cewa la takadu il mu'mini takzib da yasa cewa annabi ya ce idan zamani ya matso kusa ko ya kusanci juna to malamai sun yi sabani wajen fassara kusantar juna dan wasu sun fassara shi bi taqarubul layl wan nahar yani fi lokacin da dare da rana to lokacin damana da lokacin bazara dare da rana ba sa ba a samun abin da suna kusan daidaita a tsawon tsawon lokaci ka to a irin wannan lokacin ake samun irin wannan mafarkin na gaskiya to wannan magana ba ta da inganci saboda lokacin daidaitan dare da rana ba da tasiri a cikin mafarkin cikin mafarkin mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan kaga ashe ba magana ce ta lokacin dare da dare dare da rana su daidaita ba a ce a wannan lokacin wannan falasifa sukan faɗi wannan tsabaiyun cewa al-akhlaq da dan adam suna daidaita da zafin jikinsa da sanyin jikinsa da uh, abin da yuhusa da rukuba duk suna zama daidai wa daida ba a sa jikin mai da yana daidaito to a a daidai lokacin mafarkinsa ma yana zama daidai wannan duk ba shi da tasiri uh, a cikin harkar mafarki saka wannan tasirin bai inganta ba so akwai wanda suka ce uh, tarabar zaman ana nufin kusantowar abin da mutuwa idan mutum ya tsufa ko ya yi shekaru mutuwarsa ta kusa to zai zama mafarkinsa ma yana zama gaskiya suka ce saboda yawanci in dai mutum mumini ne mai tsoron Allah ne mutuwarsa ta matso to zai zama duk ya da al'amuransa na duniya da ya tattara ya watsar lahira kawai yake tunani da haka al'amuransa za su zama sun daidaita fiye da sanda da yake da karfinsa ko cikin samartakarsa to a daidai wani lokacin mafarkinsa zai iya zama zai fi zama gaskiya to shi ma wannan magana ba ta da inganci ita ma magana mai inganci wajen tafsiri idan tarabar zaman shi ne ana nufin ƙarshen zamani wato idan alƙiyama ta matso don ya zo a wasu ruwayon fi akirin zaman fi akirin zaman ga ashe ba dare da rana ake magana ba ba kuma mutuwa ake magana ba tsufa ake magana ba ana magana idan alƙiyama ta ta matso kusa a iktirabu zaman ana nufin duk da shi ma malamai sun saɓani mai ake nufi da ikirabin zaman din in an ce alkiyama ake nufi in ta matso wasu ka ce za a cire albarkar da take cikin lokaci sai zama na lokacin abinda za ka yi a mai albarka sai zama yin yazo ya wuce ba kai wani abin a zo a gani ba wanda za ka ce wani abu ne mai albarka a rayuwarka sauki illatul baraka ake nufi wasu suka ce a ana nufin saurin wucewar lokacin yanzu nan sai ka ga daga dare ya waye sai ka ga azahar sai ka ga la'asar sai ga dare yayi nan da nan sai ga sati ya zagayo nan da nan wata ya kare nan da nan shekara ta kace to wannan ake nufi ibnu hajar a cikin fatul bari yake cewa a wannan zamanin namu kusan haka muke gani kusan lokaci yana ta gudu zamanin ibnu hajar zamanin ibnu hajar karni na tara yanzu muna karni na goma sha biyar karni na tara a karni na tara yake wannan magana yanzu muna karni na tara ma tsakiyarsa to yanzu muna karin na goma sha biyar to shi ne yake cewa yanzu mun ga abin gashi nan yanzu lokaci kudu ne to ban san in ya zo nan ba ko ban san me zai ke yake eh. ah, akwai wani hadisi a cikin musnad imam ahmad ah, da annabi sallallahu alaihi hadisi ne tabbatacce alamai sun inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمن حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كاحتراق الشعفة النبي يقول القيامة ذات تاشبة حسي لوكتيا ba كسا كسا lokaci ce har sai shekara ta zama kamar wata wata ya zama kamar sati sati ya zama kamar rana kamar yini daya yini kuma ya zama kamar sa'a sa'a kuma ta zama kamar konewa gashin kai na gashi ba wani abu ne wanda ka sa masa wuta to kusan wani hadisi zai fassara maka ta taqarubuz zaman din hadisi ne tabbatacce na cikin musnad imam ahmad wanda kuma kusan wannan alamar ita ce yanzu ake gani yanzu nan za a yi kokowar zaɓe yanzu nan za ta dawo Zai yaushe a gama kokowar zaɓe to za an fara shinshino ta gaba shekara hudun har ta tafi to haka rayuwa kuma take ta gudu haka take ta gudu yanzu a gaban ka za a fi yaro da ka dan dauke kanka ka dawo sai a ce maka shi ne shi ne ya zama kule ne to duk wanda yana ciki to wanda lokacin da muke shi muke cikin ta tsarubin zaman din a ce hikimar da ta sa lokacin mafarki saboda a lokacin akwai bukatar a samu wani abin da zai rika tsoratar da kai Allah yana tuna maka lahira yana nuna maka alkhairi to arru'ya salihah kuma da arru'ya sadiqa ita ce shine mafarkin da zai sa maka alkhairi zai sa maka tsoron Allah zai sa maka eh, wato fadayin alkhairi zai sa ka guji ka guji sharri shine shine shine arru'ya sadiqa tunda ana da buƙatar a daidai wannan lokacin saboda yadda duk hankali zai koma maganar duniya duk gaba ɗaya ta mamaye zukata akwai buƙatar a samu tunda babu wahayi da zai rika sauka akwai buƙatar a ce an samu irin waɗannan abubuwan da za su rika jawo hankalin mutane zuwa ga tsoron Allah wani mafarki zai sai ga abubuwan da yake na rashin kyautawa ya tattara ya watsar to kaga wani ce ru'ya sadiqa malam yace as sadiqatu was-tun fa'ida ta 67 eh, da shida أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب ملائكونا نيوا ومي أمتا ألا غافرة كما نسكي نيمة ومي توبة وليك توبة زوا قال ألا فرأى من تشيوا ملائكو سنة نيمة مسا غافرة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلمة tabo ba usa bi laka سبيلك ma zaɓar الجحيم Allah ya gaya mana cewa mala'iku da suke ɗauke a al'arshi da wanda suke yaura da shi suna tasbihi tare da gode wa Ubangijinsu sannan kuma suna nema wa muminai gafara suna cewa ya Ubangiji ya mu wasu ita kulle shi rahmatan wa ilma iliminka da ka sun yalwaci komai fafi lillazi na tabo ka gafarta ma waɗanda suka tuba to shine ke cewa yadda suke neman gafara ga wanda suke tuba haka nan suke nema wa mai ambatan Allah gafara mala'iku suna nema wa mu'minai gafara wa yastaghfiruna liman fil ard ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard haka mala'iku suna nema ma wanda ke nan ƙasa gafara su waye suke nema musu a gafara shine waccan aya cikin suratul ghafir suratul ghafir ta fassara cewa su ne allazina tabu haka akwai a hadisai da suka zo da yawa wanda suke bayanin wuraren da mala'iku suke nema wa mutum gafara kama hadisin da ibn da wani suka ruwaito cewa idza bata al-abdu zahiran bata al-maliku fi shi'arihi fama ya sai yaqula hatta yaqula al-malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan sace idan mutum ya kwanta da tsarki wato lokacin da zai kwanta ya kwanta cikin tsahara to mala'ika zai kwanta tare da shi a mayafinsa shi'ar ita ce tufar da ta fi kusa da jikinka to mala'iku zai kwana tare da shi a nan duk sanda ba wannan ya tashi mala'ikan nan zai ce Allah ka gafarta ma wani to irin wannan suna nan da Allah ya sarrafa ke fadar cewa mala'iku suna nema bayan Allah gafara to shi yana ibn qayyim yana cewa mai ambatan Allah shi ma yana samun wannan wannan neman gafara din kama rawa Husain al an abdullahi ibn Buraida an Amir al-Sha'bi عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أجد في كتاب الله المنزل أن العبد alhamdulillah قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالم رب العالمين wannan yana cewa Husainul Muallim ya ruwaito daga Abdullahi ibn Buraida shi kuma daga Amir ibn Shurahil al shabi shi kuma daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yace ajidu fi kitabillahi munazzal ina samu a cikin littafin Allah da aka saukar anna al-abda idza qala idan bawa yace alhamdulillahi qalat al-mala'ikatu rabbil alamin idan bawa yace alhamdulillahi sai mala'iku su rabbil alamin wa idza qala idan yace alhamdulillahi rabbil alamin qalatil mala'ikatu sai mala'iku su ce Allahumma fir li abdika Allah gafarta wa bawanka wa idza da yake subhanallah qala subhanallahi wa bihamdihi idan kuma yace subhanallahi wa bihamdihi qalatil mala'ikatu sai mala'iku su ce Allahumma fir li abdika Allah gafarta wa akbar wa idza qala amma idan yace la ilaha illallahu Allah wallahu akbar qalat al mala'ikatu sai mala'iku sai Allahumma firli abdika Allah gafarta bawanka wannan asar bai faɗi inda ya samo shi ba kuma iya bincike na ban gan shi ba kuma da alama ba wannan shine isnadin cikakke ba akwai buƙatar a san suwaye gabanin Husain muallim suwaye gabanin inda ka wannan isnadin da ya fito da shi iya nan duk ingantacce ne har zuwa kan Abdullahi ibn Amur ibn al-As isnadi ne sahihi ba da matsala to amma suwaye gabanin Hussein al-Muallim samun isnadin cikakke shi zai saka gano suwaye to a gane cewa to ya tabbata zuwa ga Abdullahi ibn Amr ibn al-As in ya tabbata sai a dawo hadisi ne kufi bai jingina shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai ya ce ajidu fi kitabillahi Kitabin kitabullahi almunazzal wanne yake nufi alqur'ani wanda ne zahirin lafazi sai ya ce alkitabullahi munazzal za a dauka alqur'ani yake nufi tana yiwa kuma yana nufin cikin littafan waɗanda suka gabata da asalin littafai ne da aka saukar illa iyaka dai waɗanda aka danka wa littafan a hannunsu su suka yi ta wasa da littafan suka babbata su amma asalinsu littafai ne na ana Allah al-injil wa taura Jila da taurat wal injil dukkan su littafan da Allah ya saukar ne to amma dai an samu yahudu da nasara sun ciccanza abubuwa da yawa sun cire wasu sun canza wasu haka yana iya wa kitabullahi munazzal yana nufin asalin at-taura ko kuma asalin al-injila duk dukkan su kitabullahi munazzal ne tana yawa a cikin a cikin wannan muka ce alqur'ani alqur'ani ba inda wannan abin ya fito a cikin alqur'ani ba kuma faɗi na a ƙarƙashin wace aya aka fahimci wannan ba kaga cewa alkitabul lahi munazzal anan qur'ani ake nufi kaga shi ba zai ba zai fassaru ba inda ba za ka iya samu inda wannan cewa in ka ce alhamdulillahi mala'iku ce abin nan ka ce rabbil alamin in ka ce subhanallahi mala'iku ce wa bihamdi ga ce la ilaha illa wallahu akbar wannan alqur'ani duka ba wannan ba wani abu da ya nuna wannan to kaga zai dawo kenan kitabullahi munazzal wa tsira yana nufin cikin abin da ya samu tunda abdullahi ibn amr ibn al-as yana daga cikin waɗanda suke karanta suke karanta littafan yahudu a littafan yahudu da nasara wato littafan nasara musamman nasara waɗanda suka yi da yahudawa waɗanda suka yi imani a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da littafan su yakan karbi littafan ya karanta tayi wa a ciki ya ga wani abu wanda yake ganin zai iya faɗarsa ya ce kuma a ciki ya karanta duk zai iya yi wa wannan to kaga in a ciki ne wanda ba zai zama ba zai zama hujja ba ba zai zama hujja ba ina ina shakkar isnadin ya inganta zuwa gare shi dan saboda a matanin akwai nakara saboda ita alhamdulillah rabbil alamin in banda alqur'ani babu inda take alqur'ani ne kawai ita ce Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya saukar fatiha babu wani littafi da ake da wani abu na fatiha a ciki to alhamdulillah wannan rabbil alamin aya daga cikin ayoyin fatiha so ina shakkar isnadin ya inganta zuwa ga shi abdullahi ibn amr ibn al-as as-sabi'atu was-sittun abin fa'ida ta 67 أن الجبال والقفار تتباهى وتستفشر بمن يذكر الله عز وجل عليها duwar watsu da wurare kufai wanda suke kufai sukan yi alfahari su yi albishir su yi farin ciki da wanda zai rika ambatan Allah a kansu wato kan dutse ko a wani kungurmin daji idan mutum zai ambaci Allah a wurin to wannan dutsen ko wannan wurin da ya ambaci Allah zai alfahari da cewa wane ya ambaci Allah a abin nan shi ne kawo ƙala ibn mas'udin radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud yana cewa innal jibala la yunadi aljabala bismihi dutse na kiran dan uwansa dutse da sunansa yace amarra bika alyawma ahadun yadhkuru Allah azza wa jalla sai ya tambayi dan uwansa dutse yau akwai wanda ya wuce ta kanka yana ambatan Allah fa idza kala na'am idan ce eh istabshara sai farin ciki قال عون بن عبد الله awul ibn abdullah yana cikin wani suka ruwaito asar din ibn mas'ud asar din ibn mas'ud yana cikin musannaf na ibn abi shayba da littafi at-tabarani al-mujam al-kabir da wasu da yawa daga cikin littafan littafan riwaya kuma isnadin sa ingantacce ne zuwa ga abdullahi ibn mas'ud isnadi ne tabbatacce awun ibn abdullah bayan ya ruwaito wani daga abdullahi ibn mas'ud sai yake cewa sai yake cewa shin za su ji abinan sai ce cewa duwatsu za su fi jin abin da yake na alkhairi tunda idan an faɗi abin da yake na sharri suna ji fahunna lil asma'u to sai sun fi jin alkhairi sai ya karanta faɗar Allah qalu rahman walada لقد جئتم شيئا إدة تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدة عند عور الرحمن ولده هذا هو قرشان آيو kaga anan Allah yana gaya mana cewa duk sanda wani ya kirawo ce ya kirawo wani ya ce masa dan Allah to sama da ƙasa wato sama da duwar watsu da ƙasa sai su kamar sama ta tsatsage takadu samawati yatafattarna minhu sama ta tsatsage daga wannan magana da suka yi wa tanshaqqu al-ardu qasa ta kece wa takhiru al-jibalu hadda duwatsu su faɗi su rugurguje su faffashe an da aulin rahmani da saboda sun ce Allah yana da yana da da yana yake nuna cewa kaga ashe sama da ƙasa da duwar watsu suna jin abin da ake faɗa na sharri yace to in har za su ji sharri to za su ji alheri ba sai ma sun fi jin alheri sama da za su ji sharri sauraka da wannan yake ƙara tabbatar da maganar abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala an cewa suna ji sauraka sukan yi farin ciki idan za su ji an ambaci sunan Allah a kansu haka nan idan aka yi wani abu na saban Allah za su yi bakin ciki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ce yau ba idan tuhaddithu akhbaraha da yana rabbaka auhalaha ranar da kasa zata bada ba labarin abin aka yi kanta in aka ce kasa ana nufin duk abin ya bunkuso zake sama da ƙasa da duwar wasu duk sunansu al'ab duk suna cikin ƙasa ranar Allah ranar gobe kiyama za su ba labarin abinda mutum ya gudanar a kansu wani daga cikin abin da ya sa wasu daga cikin magabata yayin da za su yi nafila sukan canza wuri saboda su samu wannan shaidar to can ya maka shaida can ma ya maka shaida can ma ya maka shaida na ce to haddithu akhbaraha za su bada labarurrukan su ma'ana labarurrukan su abinda aka wakana aka gudanar a bayan su to kaga an haka ne sun san abinda mutum yake yi kuma waɗannan duwatsu da muke gani su suna da suna da abinda Allah subhanahu wata'ala ya sa musu na irada mu ne dai ba ma sani mu ne ba ma sani amma kamar annabawa Allah yana ba su mu'jiza yanzu annabi Dawud ba tasbihi suke tare da shi ba suna suna tasbihi tare da shi kai ba kai ba ka ji wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum daga suna suna tasbihi suna abinda kake yi na bautar Allah subhanahu duk suna yi ba ku ne ba ku amma suna yi to kaga suna suna yi suna da wata irada da ubangiji ya sa musu kai mutum ordinary mutum ne ba za ka fahimta ba ka jin haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ke cikin sai muslim yake cewa akwai wani dutse da na sani a makka duk sanda na wuce yana mun sallama dutse ne amma yana manzo Allah sallama inni a'rifuhu al'an ce ko yanzu na ganki zan gane shi to kaga shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya hore masa ya ji wannan sallama shi yasa ku tuttulan dabino da yake hudu ba a kansa ai kaga da ya daina hudu ba a kansa ba har har kuka yayi ba kuka yayi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance in muna cin abinci mukan ji tasbihin sa tasbihin sukan ji tasbihin kai yanzu ka dau loma ka ji subhan <laughs> eh, eh? sha za ka yi ko kayi gamo eh to in Allah ya sa ka ji din ka sani zai yi Allah ya san raunin imanin mu shi yasa duk mu bai ba mu irin wannan abubuwan ba amma ka ji kana ka ka ka an dauko maka loma ka abin nan sha za ka yi gamo in ma ka fada cewa za ya samu tabuwa ba za a yi da kai ba Abdullahi dan Mas'ud ce muna jin muna jin muna cin abinci yana tasbihi yana tasbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi dutsen uhud ya ce uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu menene yuhibbuna yana son mu ashe kaga yana da wannan mashayikin shi ma yana so shi ma yana son manzo Allah manzo Allah ce mu muna son shi mu muna son shi shi yasa Allah ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati saboda ka duk abin nan da muke yi muna ganin duwar watsu ne wasu itatuwa ne wasu daskararrun abubuwa ne kamar duk suna sana abin da muke yi saboda ka mutum abin da zai masa shaida a ranar gobe kiyama suna da yawa ka in wa ina zai boye ne a wani guba doron kasa ba ba inda zai je boye inda zai yi saban Allah ko zai rashin gaskiya a daidai doron kasar ne in ya je ya koyo dan adam ba zai koyo Allah ba in yana ganin ba za a samu shaidu ba to duk abin da ke waye da shi shaida ne za su ba da shaida cewa a gaban mu kai to shine nan yake cewa kala aun ibn abdullah aun ibn abdullah yake cewa innal biqa'a wato wurare la yunadi ba'daha ba'dan sukan kira junan su ya jarata gure ce ya makociyata a marra bika yau ahadun ya Allah a yau akwai wanda ya wuce ta inda daidai wurin nan nan wannan wurin yana ambatan Allah faƙa'ilatun na'am wa ƙa'ilatun la wasu ce eh wasu ce a'a saboda kaga ashe yawan ka bauta wa Allah ka ambace shi ka yi alheri ka yi abin a gurare to shaidu ne za ka ta samu na alheri a gurin Allah qala la'amash an mujahid innal jabala la yunadi Jabala jabal bismihi daidai ke da magana Abdullahi dan Abbas dutse zai kira dutse da sunansa ya fulan wato kowane dutse yana da suna gauran dutse dala ina ne kowane da sunan wannan sunan da kuke ji da shi za a kira gauran dutse kira dan uwan sai kira ibn dala hal marra bika al-yawm zakiru lillahi azza wa jalla a yau akwai wanda ya wuce ta gaban ka yana ambatan Allah fa min qa'ilin wani ya ce la a wa min qa'ilin wani ya ce na'am eh to kaga wannan shi ma yana daga cikin falalar ambatan Allah cewa waɗannan wurare wurare da muke gani ko waɗannan halittu da muke gani da su sukan yi farin ciki yayin da kake ambatan Allah as-saminatu was-sittun fa'ida ta 68 anna zikirin zikrillahi amanun minan an nifaq anna zikirin lahi azza wa jalla amanun minan nifas, yawan ambatan Allah mai girma da buwaya yana amintar da mutum daga munafici fa innal munafiqina qalilu adh-dhikri lillahi azza wajal saboda munafikai masu karancin ambatan Allah saboda alamar babu munafici tare da bawa shine ya zama yawan ambatan Allah ya zama yawan ambatan Allah to baya baya tare da munafici قال الله عز وجل في المنافقين الله يا فدا dangane da munafikai yace wala yazkuruna Allah illa kalila ba ta ambata Allah sai kadan haka wannan yana ambatan Allah to alama ce da take nuna cewa ba munafiki ne. Eh, lokacin da wasu daga cikin sahabbai lokacin hadisin isbani bin Malik da ya nemi aje a masa sallah a gidansa ɗan unguwa suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan isbani bin Malik suka cika gidan isbani bin Malik ya shirya masa abinci aka kawo abinci ana ci sai wani ya ce ya ban banga wani ba ibnu dukhaishin ko ibnu dukhshin ya ban ganshi ba sai wani ya ce ka san munafiki ne baya san Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaka ce masa munafiki bayan ya shahadu an la ilaha illallah sai ce wannan yana faɗa dai da bakinsa amma ba mu san me yake zuciyarsa ba sai annabi ya ce ba munafiki ba dole ya ambatan Allah munafikai kuma ba su ambatan Allah al-munafiqu la yazkuru Allah illa qalila to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma ya faɗi ta dan Allah Allah ya nufa da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba zai shiga wuta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa shi wannan cewa wannan bawon Allah dan ba ku ganshi ba dan ɗayan su cewa ma na rawajahu illa ila munafiqin ma na rawajahu illa lil munafiqin mun ga ya fi damuwa da haba haba da munafikai ne haka mun riga mun aje shi inda muka aje shi irin kawai mun ga harkokinsa yana yi da munafukai to kuma wannan ba dalle ne zama munafikin ba shi eh da yi wata hulɗa ta haɗa su da su wanda dole ne ya hulɗar da su amma ba da wai annabi sallallahu alaihi ya hulɗa hadda yahudawa ba har ya koma ga Allah silkensa yana gun wani bai yahudi ba ya karbi sha'ir ya karbi alkama a wajensa alkama sha'ir sai bayan ya abin da aka karɓo silken aka ba shi kudinsa ta kaga yana sayayya a gurinsu har ma yana karɓar bashi a wajensu yana ajin jingina amma kuma suna da yahudawansu to sauraka har waɗanda ba musulmi ba ana mu'amala da su da ka mu'amala da shi da su ba shi yake nuna cewa mutumin nan shi ma yana tare da su a cikin da su ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa shaida kuma ya kwabi wannan sahabi cewa abin da ya faɗa ba haka bane almuhim ambatan Allah idan mutu ya kasance mai yawan ambatan Allah alama ce ke nuna babu munafici a zuciyarsa wa kala ka'ab man akthara zikirar Allah azza wa jalla ka'ab yake cewa wanda ya yawaita ambatan Allah bari a minan ko to zai kubuta daga munafici ولهذا والله أعلم ختم الله سورة المنافق ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آه ابن القيم يتي وتكيل سبود هكني الله سبحانه وتعالى يعرف سورة المنافقون يعرف سورة المنافقون da fadarsa ya ku waɗanda suka yi imani kada dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku daga ambatan Allah wanda duk yayi haka to waɗannan su ne asararru su suka yi asara su suka tabi Allah ya kirfe wannan domin ya ba da maganin wato kiyaye mutum ya kiyaye zuciyar shi daga fada cikin munafici ya zama ambatan Allah kada ƴaƴansa da dukiyarsa da hada-hadansa da kasuwancinsa da gwagwarmayarsa ta hana shi tana Allah ya zama na duk lokacinsa baya da lokacin da zai ba wa mahaliccinsa sai dai ba wa harkokin duniyarsa Na ce kada ku yadda ‘ya'yanku ko dukiyarku su hana ku ambatan Allah ce duk wanda ya haka kotu wani shine asarar rai da mai ya asara duk lahirarsa wanda zai asara lahira shine ya asara fa inda fi zalika tahzira min fitatil munafiqin a cikin yin wannan akwai gargadi da fitinta fitinar munafikai allazina ghafalu gafalu an zikrillahi lahi wa jalla fa waqa'u fi nifaqi wanda suka gafala suka watsar da ambatan Allah suka fada cikin munafici wasu ila ba'd as-sahabati radiyallahu anhum anil khawarij an tambayi wanda cikin sahabbai game da khawarij a munafiqunahum sai su khawarij munafiqai ne shin khawarij munafiqai ne kala la sai ce a'a wannan wanda aka tambaye shine sayyidina ali sayyidina ali shi aka tambaye shi bayan an gama an gama yaki da su a naharawan mawuƙatun na inda inda sayyidina ali ya yaki da su aka kashe da dama daga cikin su har shugaban su ma a lokacin ana aka kashe shi to cikin mayakan sayidina ali wani yake tambaye su cewa shin kafirai ne mashirkai ne mun kakkashe su dai ga sunan amma mashirkai ne kafirai ne sayidina ali ya ce min al-kufri farru wa shirki farru ai kafircin suke cewa sun wa suna ga mumun kafirta ne suka guje mana haka kaga mun dawo mun manna musu kafirci shi ne sai ya sake tambaye su amunafiquna hum to munafikai ne sai ya ce la almunafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila wannan ne ma mahallu shahid da shi ibn qayyim yake nufi abin da yana cikin musannaf na abdurrazzaq ana ibn abi shayba almunafi kuna ai munafikai ba su ambatan Allah sai kaɗan a zamanin wancan lokacin waɗanda ake sufanta da za zaka samu su masu tsananin ibada sana tsananin ibada da yawan sallah da yawan karatun alqur'ani kamar da annabi ya karanta sifanta su ya qara'un alqur'an la yujawizu hanajirahum yan eh, ya la in kun ga sallolinsu da yawan tashi su yi sallah da bulu da waye da waye sai kure na kan in kun ga da suke azumi sai kure na kan Wannan sahabbai ma kenan baka suna da ibada amma jahilciyar ga yayi kanta a zuciyarsu ba su tsaya sun karanci addini ba illa kawai suna jin su suna san addini za su taimaki addini da haka wannan jahilcin sai rufta su cikin wannan babban bid'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarnin a kashe su ma saboda za su yaƙi al'umma shi yasa na ali ya sa a lokacin sahabai suka ta fito da hadisan da annabi ya magana akan khawarij dan a fahimci ya yaƙi mutanen da ya halatta ya halayaka to duk da shi yadda suka kafarta shi bai kafarta su ba wannan shine shine shine bambancin wanda yake kan ilimi yake yin abu da ilimi da fahimta da wanda yake bisa jahilci ko san zuciya bai ce to tunda sun kafarta ma kuma kafirai ne ya ke yadda a ce kafin suka ya ce ikhwanuna ba gawo alaina faƙataluna wa ƙatalnahun fanasarar Allah alaihi ya ce ‘yan uwanmu ne amma suka yi mana tawaye don da a cikin rindin sai da suke suka yi tawaye ya ce suka yaƙe mu muka yaƙe su amma Allah ya ba mu nasara a kansu shi yasa sai da Ali bai taɓa ce musu kafirai ba duk da sun fito sun yaƙe shi shi ma kuma ya yaƙe su ya yaƙe su to shine anan na ali yake hujja cewa suna ambatan Allah da yawa ya zamu ce musu munafakai Allah ya ce kuma munafakai ba su ambatan Allah sai kaɗan fa haza min alamatin nifaq qillatu zikrillahi azza wa jalla karancin ambatan Allah alama ce ta munafici wa kasratu zikrihi amanu min nifaki nifaq yawan ambatansa kuma na amintar da mutum ba zai fada cikin munafici ba wallahu azza wa jalla akramu min an yabtali qalban zakiran bin nifaki Allah yana da karamcin da ba zai jarrabi zuciyar da take ambatansa da munafici ba ya jarrabi zuciyar mutumin da yake yawan ambatansa kuma Allah ya zarrabe shi da kuma Allah yana da karamcin da ba zai masa haka ba wa inda ma zalika li qulubin ghafalat an zikrillah azza wa jalla wannan yana faruwa ga zukatan da suka gafala suka rabkana ba sa tuna Allah ba sa ambatansa lokaci yayi mu tsaya an za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada da kuskure ubangiji ya taimana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh